yau ma ya ba mu iko za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka jami'u tirmidhi ko aljami'ul muktasar min as-sunani an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ma'rifati sahihi wal ma'luli wa ma alaihi al-amal wanda yafi shahara da sunan tirmidhi karatun da ke gabata a wannan masallaci mai albarka masallacin Bilal ibn Rabah da ke Tula Close unguwar fadamar mada a cikin garin bauchi yau wani litinin 19 ga watan biyu hijira annabi sallallahu alaihi sallama 1448 kuma ya yi daidai da uku ga watan 8 2026 a kirgin meladiya wannan kuma shine darasinmu na hudu a cikin littafi bayan mukaddima guda biyu da muka yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu faɗin daidai ya ba mu ikon aiki da daidai muna cikin abuwabu tsahara an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ko kitabu tsahara an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya gabata za mu tashi a babi na goma sha uku babu ma ja a filistin ja'i bil hadarai ne ko? babin da zai yi bayani akan hukuncin tsarki da hoge biyu maimakon tsarki da hoge guda nawa guda hudu? uku dai ko? a yamma kumanta ba a bayan mun tattauna muka ce wasu daga cikin malamai suna ganin cewa baya halatta mutum ya yi tsarki da dutse ƙasa da uku wasu malamai kuma suna ganin ana iya yi in dai ya tsaftata to shi kenan bukatar biya. waɗanda suka ce ba a yi sun kafa hujja da hadifin da ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hali an nastanje bi aƙalla min salafati ahjarin annabi ya hana sahabbansa su yi tsarki da ƙasa da dutse uku to sai suka ɗauki zahirin maganar annabi sallallahu alaihi sallama suka yi aiki da ita wasu kuma daga cikin malamai sai suka duba ma'anar an ce ya kai uku ne saboda tsabtacewa ya tsabtata da kyau da haka idan guda ɗaya ma ya tsabtace suna ganin yayi an muka kawo ra'ayin al'imamu shafi'i rahimahullah da yake ganin cewa idan dutsen babba ne ta yadda za a iya yi masa fiska guda uku a juya nan a juya nan a juya nan saboda girman dutsen to guda ɗaya ma zai isar balle biyu kaga wanda ya ce ɗaya zai isar amin babi wula biyu su isar ko to shi al'imamu turmidi shi ne kulla babi a nan ya ce babu ma ja a filistin ja'ibil hajjarai ne قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس al abu isa a tirmidhi ya ruwaici wannan hadisi ta hanyar malamansa guda biyu hannad ibn sari da qutayba ibn sa'id dukkansu isnadinsu zuwa ga abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yadda kala yace kharaja annabi sallallahu alaihi wasallama li hajatihi manzo Allah ya fita dan biyan bukatarsa fa sai annabi ce. iltamis li salasata ahjarin kawo mun duwatsu guda uku kawo mun hoge uku manzo Allah ya wa Abdullahi dan Mas'udin domin Abdullahi dan Mas'udin ma yana daga cikin masu hidima wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka fice kowa cikin sahabbai in ya samu dama na hidima wa annabi alaihi salatu wasallam amma a cikin akwai wanda suka fice daga cikin su akwai Abdullahi dan Mas'udin har ya shahara ana ce masa sahibun na alaini saboda yawan daukan takalmin manzon Allah da yake ake ce ma abucin takalmin annabi alaihi salatu idan manzon Allah ya aje takalmi na yawan daukawa ya rike da aka ake sahibun na alaini an gane ku to abdullahi dan masudin sai ya ce manzo Allah ya ce kawo mun dutse uku qala ya ce fa ataituhu bi hadaraini sai na zo masa da dutse guda biyu wa raufatin da kashin dabbobi cikon da uku kenan wato ya samu biyu guda biyu duwatsu la'alla ko bai ga ɗaya dutsen a kusa ba ne sai ga da dutse da kashin kashin dabbo ai da abu ɗaya ne kawai sai ya ɗauko kashin dabba ya kawo guda uku biyu dutse da kashin dabba fa akhadha al-hajarayn sai manzon Allah sallallahu alaihi ya karbi akuwa guda biyun nan wa alqar rawsa sai ya jefar da kashin dabbobin wa ce ina innaha sun yace ai wannan jasa ne an gane ku? to menene yake nuna halaccin a yi da guda biyu a cikin wannan Abin da al-imam zai tirmidhi rawaito ga cikin malamai suka fahimta shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wa ya jefar da guda daya bai ce kuma a kawo masa wani ba a cikin ruwaya ba ta nuna cewa an kawo masa na uku ba da an yi shiru kenan akwai wanda guda biyun yi sannan kaga wannan ihtimali ne yayi Milu zai yi kuma a ce ya ce a kawo masa amma ba a kawo a cikin maganar ba tun da yanzu ba damuwar shine a nuna cewa ya ce a kawo ko ba kawo ba a damuwar shine a nuna ya ƙi yadda yi da mai da kashin dabbobi shine manufar maganar magana hadisin kai yi wuya ce a kawo masa na hukun ba a fada bane ba a kawo full maganar ba kun fahimci maganar kuwa to ka'idan malamai ko idan ta tsarraka ala nafsi al-ihtimalu baqal al-istidlal bihi idan an nafsi zai iya daukan wata ma'ana daban da ma'anar da ka fada to baka da hujja sai ga nemo ta hujjar daban nan ni ma za ta iya zama hujja ta kai ma za ta zama hujjarka kun fahimta ko da haka suka ce wannan ba zai zama hujja ba sai gashi ma ya zo cikin musulun na imamu ahmad da wasu daga cikin littattafai cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ce kawo mun wani daban ya ce eh, itini bi hajarin akhar ya ce kawo mun wani dutsen haka yi a cikin musulun imamu ahmad abinda ke nuna kenan ma ya ce a kawo masa to kaga ba zai zama hujja na cewa ana yi da biyu ba sai dai a koma zuwa ga abin da su waɗancan malamai na farko suka faɗa su sun duba ma'ana ne su sun duba ma'anar tsarkin ne tunda ma'anar tsarki shine ka tsaftata ko su suna ganin ko da ɗaya ne in dai ka tsaftata to shi kenan yayi an fahimta ko kenan namurin jayar ko ba namurin jayar ba eh na a rinjayar da biyu sai kace me a'a za a iya yin tsarki da ƙasa da dutse uku ko ba za a iya yi ba shi ne rinjayar ai za mu duba wanda suka dubi ma'ana suka ce tun da ma'anar da ya tsarkakewa ne in dai an samu tsarki to amma ba kwa ganin cewa da aka kawo manzan Allah guda biyun nan aka hada da dutse da kashi kashin dabbobi ya jefar da shi kuma sai ce shi an kawo masa wani ba kwa ganin cewa da biyun za su yi da sai ya tsaya da biyun kawai Eh? in kana so ka bi hanyar taka tsantsan da wara shine karka yi da dawa kasa da uku karka yi da kasa da uku shine wara domin kowa ya yadda an kai da uku yayi amma wani yana gan kai da biyu bai yi ba to me za ka ka fita daga cikin sabani kai da uku inda ba a garinku ana wahalar dutse ba ne he eh? an ce kai da uku kawai a wuce wajen an gane ko qala abu isa abu isa at-tirmidhi yace wa haka za rawa qais ibn rabi hadha al-haditha an abi ishaq an abi ubaida an abdullah nahwa hadith isra'il yace haka nan yadda kuka ga wancan isnadin da ya gabata ruwayar isra'il daga abu ishaq to yana da wani ma da ya masa mutaba'a qais ibn rabi shi ma ya ruwaito wannan hadisi ta hanyar abu ishaq daga abu ubaida daga kuma abdullahi dan mas'udi abu ubaida din nan da ne na abdullahi dan mas'udi abu ubaida ibn abdullahi ibn mas'udi sa ne wato nan abin da ake cewa mutaba'a kenan wato yana kawo maka cewa isra'ila yana da mutaba'a qais ibn rabi ya ruwaita hadisin shi ma ta hanyar abu ishaq kuma daga ubaidullahi dan abdullahi dan mas'udin daga kuma abdullahi dan mas'udin yanzu mun samu riwaya guda biyu iri daya riwayar isra'il da kuma riwayar qais ibn rabi dukkan su sai ruwaito ta hanyar ishaq ta hanyar wato abu ishaq as-sabi'i daga ubaidullahi dan abdullahi dan mas'udin daga abdullahi dan mas'udin sai yace ce wa rawa ma'mar wa ammar ibn zubayq an abi ishaq an alqama an abdullahi amma ma'amar da amma ibn zuraik su ma sun ruwaici wannan hadithi ta hanyar abu ishaq amma su da suka ce abu ishaqa ba su ce ubaidullahi dan abdullahi dan mas'udin ba sai suka ce an alqama daga alqama ibn waqqas laifi daga abdullahi dan mas'udin sai suka canza wato suka canza abu ubaida suka sanya wa alqama a wajen sun saba ko ba sun saba ba sun saba yanzu muna da ruwaya guda biyu biyu iri daya biyu ma iri daya haka ne ko sai ya ce warwa zuhairun an abi ishaqa an abdurrahman ibn al-aswad an abihi al-aswad ibn yazid an abdullahi riwaya ta biyar riwaya zuhair zuhair ibn muawiya sunansa shi ma ta hanyar abu Ishaqa sabi'i ne amma shi da ya ce abu ishaƙar sabi'i sai ya saba waɗancan guda biyun duka bai ce abu ubaida ba an gane ko bai ce kuma ba alƙama ba sai ya ce an abdurrahman ibn al-aswad daga abdurrahman ɗan aswad an abihi daga babansa al-aswad ibn yazid daga abdullahi ɗan mas'udi kaga wannan isnadin ya saba da waɗancan duka guda biyun ko sai riwaya ta nawa riwaya ta shida riwayar zakariya ibn abi za'ida shi kuma riwayar zakariya ibn abi za'ida shi ma daga abu ishaq sabi'i ne amma shi kuma sai ya ce an abdurrahman ibn yazid maimakon wan riwaya da ta gabace ta zuhair ka kula ba iri ɗaya bane domin wancan abdurrahman ibn al-aswad ne wannan kuma abdurrahman ibn yazid wancan abdurrahman ibn al-aswad wannan kuma abdurrahman ibn yazid wannan abdurrahman din baffan wancan abdurrahman din ne kun fahimta ko domin in kun kula abdurrahman dan aswad aka ce sai aka ce daga babansa waye babansa al-aswad ibnu yazid waye baban abdurrahman na biyu al-aswad waye babansa yazid go to wannan in ka kula sai aka ce abdurrahman ibnu yazid abinda ke nuna maka cewa wannan da baban wancan wa da kani ne to sai kuma shi ya ruwaito daga dan uwan nasa al-aswad ibn yazid an fahimta ko an abdullahi ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud ruwaye kala nawa muke da su a cikin isnadin shida ko guda biyu iri daya biyu iri daya daya kuma daban-daban irin wannan tarnakin a cikin isnadi shine aka kasa warware shi a ce iddirabi an kasa gane wanne ne daidai a ciki tun da duk riwaya ta hanyar abu ishaq ne abu ishaq sabi'i ne duka amma tana ta canzawa ta canza agun wannan ta canza agun wannan to in an kasa warware tardakin to sai a ce wannan riwaya ittirabi kenan hadisi yayi ittirabi hadisi muqaribi kuma ra'ifi amma idan ayi tantancewa an ware masu rauni aka fitar da ingantacciyar hanya to sai ya zama hanyar bata zama mai ittirabi ba to yanzu abinda abinda shehin malamin abu isa a tilmi da yake so ya maka kenan yana so ya warware maka wannan idrabin an fahimta ko sai ya ce wa haza hadisin fihi idrabu ya ce wannan hadisi ne wanda a cikinsa a zahiri haka akwai idrabi ya ce haddasa na muhammadu da bashar al-abdi قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا sai abu isa a turmi zai sake kawo maka wata matsala ta biyu bayan wancan itirabin sai yake kawo wata matsala ta biyu ya ce an tambayi abu ubaida wanda muka ce ɗa ne nawa na abdullahi dan mas'udin ko to an tambaye shi a amr ibn murra ne yace na tambayi abu ubaida dan abdullahi dan mas'udin hal tadhkuru min abdullahi shay'an shin kana tuna wani abu wani hadisi na abdullahi dan mas'udin ka taba jin hadisin babanka abdullahi dan mas'udin qala la sai je ban taba ji ba sai ce me Me taba ji ba yanzu waɗancan ruwayoyi da muka karanta guda biyu na farko haka ne riwayar isra'il da riwayarwa qais ibn rabe dukkan su sun ruwaito ne da hanyar abu ubaida shi kuma daga wa abdullahi dan mas'ud to shi bai ji hadisin abdullahi dan mas'udin ba bai ji hadisin babansa ba ko ba zai yi ba a ce mutum bai ji hadisin babansa ba da yawa waɗanda ba su ji hadisan babansu ba suna yan ƙanana iyayen suka mutu ko da ka ba su ji hadisansu ba to an tambaye shi da kansa aka ce ka ji hadisin babanka abdullahi dan Mas'ud yake ban ji ba to yanzu in yazo ya ce mana abdullahi dan Mas'ud ya ce za mu karba sai ya gaya mana agun waye ji to kaga waɗancan ruwaye guda biyu sun samu me sun samu illa kin suna da illa na kware kuwa ko sirka ne ai ko fika ne in bai tunda bai ji hadisin ba a gun ya ji ai yanzu matsalar shine ba muna tuhuman cewa ya karya bane amma ya gaya mana a gun ya ji shi fika ne amintacce ne amma a gun ya ji za ka ga mutum fika ne amintacce sai ce haddasa ne rajulun fiqatun haka ma zai ce maka yace wani mutum amintacce ya gaya mun sai su ce eh mun ji kai amintacce ne a gunka mu ga ya mana shi mu ji amintacce ne a gunmu ko ba amintacce ne a gunmu ba kare kuwa dan ba lalle ne amintacce a gunka ya zama ni amintacce a gona ba ku gane irin yadda bayan Allah na suka yi wahala wajen kawo mana maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي يقول سألت عبد الله بن عبد الرحمن ka san idan kai ma abu ya rikice maka sai ka tambayi malamin ka yace na tambayi Abdullahi ibn Abdurrahman wato al-Imam ad-Darimi kenan ya tambayi malamin sa al-Imam ad-Darimi ayyu ayyu riwayat fi hadha al-hadisi an abi ishaq asahhu wai waɗannan riwayoyin kan da suka zo daga abu ishaq sabi'i wacce tafi inganci ne falam yaqdi fihi bi shay'in amma bai wani hukunci ba yace komai ba darimi ma ya shiru eh wa sa'altu muhammadan yace na tambaya al-imam al-bukhari ma an haza akan wannan hadisin falam yaqdi fihi bi shay'in bai hukunci da komai ba yamin wani bayani gasashe ba kai وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه yace amma shi al-Imam al duk da bai hukunci akan wannan magana ba zan ga masa amma shi yana ganin kamar yana ganin cewa riwayar Zuhair zuhair ibn muawiya an abi ishaqa daga abu ishaqa an abdurrahman ibn al-aswad daga abdurrahman dan aswad an abihi daga babansa al-aswad ibn yazid kenan ko an abdullahi daga abdullahi dan mas'udin ashbaha tafi kama da daidai oba ba'ahu fi kitabihi al-jami' haka ya sanya a cikin littafinsa al-jami'u sahih wannan riwaya ta zuhairin ita al bukari al-bukhari ya kawo a cikin sahih al da haka ila Allah shi yace me wa yana ganin tafi ne amma dai lokacin da ya tambaye shi bai masa wani hukunci ba qala abu isa abu isa at-tirmidhi sai yace wa asahhu shay'in fi hadha indi yace amma ni abin da yafi komai inganci a wajena hadith isra'il shine hadith isra'il wa qais da qais wai guda biyu na farkon nan kenan an abi ishaq an abi ubaida an abdullahi shi a wajensa waɗanda ruwayoyin sun fi kuma kaga wannan abin mamaki ne me yasa saboda shi da kansa ya faɗa shi ya ruwaito mana yace an tambayi Ubay Abu Ubaida Ibn Abdullah dan mazuni shin ka ji hadisin baban kai ce ban ji ba to ya kuma al-Imam Tirmidhi ko zan da wannan riwayar dan riwaya ce akwai inqita'i riwaya ce munqati'a wal munqati'u da'if akwai inqita'i tsakanin Abu Ubaida dawa da abdullahi dan masu dole akwai wani rawi da aka jefar ba a faɗe shi ba hadisi ko ba zai tabbata ba sai an sai an faɗe shi ka san wani wato baiwa da Allah madaukaki wa Imam Bukhari wato baiwa ne Allah ya masa wasu har suna cewa Ibn Hajar yadda ka san lauya haka yake wa Bukhari duk inda suka samu sabani da wani malamin hadisi to sai kaga ya karfafi bangaren bukari wai sai suka ce wai lauyansa kuma gaskiya ba maganar lauya bane da wahala kaji an yi sabani da bukari an fi shi hujja an aka hadisi da wahala yanzu dai kaga anan al-imamu abu abu isa ya rinjayar da abin da ba shi malamin sa Imam bukari ya jayar ba amma tun ba a je ko ina ba mu mun gane cewa maganarsa ba ta kai karfin maganarwa ba Imam bukari ba to kaga mu ma duk ce lauyoyin sa ne kenan ku? amma zai faɗi dalilansa irin jayarwa ƙala abu isa a ah, sai ce li'anna isra'ila ya ce abin da ya sa ke na jayar da riwayar isra'il saboda isra'il afbatu wa ahfadu li haditha abi ishaq min haula'i saboda dalilinsa saboda isra'ila ya fi haddacewa da kiyayewa hadisin abu ishaq min haula'i daga waɗannan sauran duk ya fi su kiyaye hadisin malaminsu duk almajiran abu ishaq sabi'i ne na dukkansu tun daga shi isra'il da qais ibn rabi' da zuhair ibn abi za'ida zuhair ibn da zakariya ibn abi za'ida ko da kuma ma'mar ko da wa kuma ga littafi a hannunku amma rubin zurai ko dukkansu kowanne yana ruwaya daga ba abu ishaq sabi kowa yana ruwaituwa duk malaminsu ne to sai yace isra'ila ya fi kiyayewa hadisan malaminsu abu ishaq a cikin dukkan waɗannan Wani daga hanyar da ake rinjayar da idan kun yi sabani kai da abokin karatunka wajen malamin aka ce wani ya fi ka kiyaye hadisin malam wani domin za ka samu a cikin almajiran hadisi ka samu suna da malamai biyu wannan ya fi kiyaye hadisin wani wannan kuma ya fi kiyaye hadisin wani to sai a jinja yadda maganar wani a can a rinja yadda maganar wani a can saboda kowa akwai inda kawo mai da hankali an fahimta ko ga akwai an da ya fi mai da hankali da Allah ya fi jin daɗin karatun wannan malam ko ya fi son isnadinsa son ka da karatun malam yana daga shi abin da ke sa ka fi kiyayewa karatunsa ka fi damuwa da shi an fahimta ko sai ce wata ba'ahu ala zalika qais ibn rabi yace kuma kari akan wannan sai ga mutaba'a qais ibn rabi yi masa mutaba'a qala abu isa abu isa a tirmidhi yace wa samitu aba musa muhammad ibn musanna yaqulu yace naji abu musa muhammad ibn musanna yana cewa samitu abdurrahman ibn mahdi na ji abdurrahman dan mahdi yana cewa ma fatana alladhi fatani abinda ya tsere min bai tsere min ba min hadisi sufyan al-thawri a cikin hadisan sufyan al-thawri an abi ishaqa daga abu ishaqa illa takaltu bihi ala isra'ila saboda tsabar dogaro na da ya akan Isra'ila shi yasa har wasu hadisan suka kufce mu li'annahu kana ya'ti bihi atam saboda yana da zuwa da shi cikakke shi yasa sai na dogara da shi da yawa to duk abin da bai kiyaye ba sai ya zama ni ma ba ni da shi an fahimta ko da hadisin da bai karbo ba ni ma sai ya zama me ba ni da shi saboda dogaro da ne a kansa wai yana nuna cewa yadda Isra'ila yake da karfi a wajen malamin sa Abu Isa sami. qala abu isa wa zuhair fi abi ishaq laysa bidhak yace amma kaga zuhair wanda shine riwayar da al-imam al-bukhari ya rinjayar ko yace amma riwayar abu ishaqa zuhair daga abu ishaqa laysa ita ba ta kai can ba li'anna sama'ahu minhu bi akhirah saboda shi jin hadisin sa da yayi a ƙarshen rayuwar abu ishaqa sabi'i ne shi kuma wannan abu ishaqa sabi duk da malintar sannan da kake yi malamai suna taba hadisansa na baya-baya suna ganin cewa ikhtalata lokacin da girma ya fara kama shi ya fara kalbi ya fara kuskura kurai saboda haka ake ake rinjayar da almajiransa na farko akan almajiransa na karshe ka san shekaru ba wasa bane duk karatunka in shekaru suka zo ke sa ake so in za ka yi ka yi da gaske karatun ننكسه في الخلق هو دانك kai da yawa to ko ka tsoho ba za a rasa duka ba amma da ma dan kaɗan kai shekaru suna zuwa kawai duk sai ka manta wasu malamai kwanaki da suka zo mana ziyara a gidan makarantar nan na kura gidan su malam fadl wani gwani a cikin su yake bada yake cewa dama an zafi karatu Ya ce karatun ana so kai karatun gwanaye uku ne lokacin da kake neman karatun ka yi gwani uku in kai karatun gwani ɗaya sai ka ajiye sai ka sake daga farko sai ka sake na yi gwani ɗaya sai ka ajiye sai ka sake ka zama kai gwani uku saboda in ka zo kai aure gida zai cinye gwaninta ɗaya saura gwaninta nawa gwaninta biyu <laughs> idan ka manyanta tsufa sai ta cinye nawa sai ta sanya daya sai ka mutu da rawanin gwani daya to ko da karatu ba haka ne idan baka yi da kyau ba girma idan ya zo cike na ya cinye shi mun je wata musaffa a wata shekarun bayan can a wudul akwai wani malami dattijo ana ce da shi malam zangi wani mutum ne mai karfin tilawa ga tsufa ga tilawa ga murya a lokacin lokacin ni ba shi duk haƙorar zube. amma in yi kira gila ko tari ba a masa aka samu yaro mai gigiwa eh irin masu gigiwa nan yana ganin ta haɗu yan ta haɗu ake cewa kwanan na ya haɗa tilawa sai yana ji da kansa yana tarawar kai dama kuma in ya kama ne sai malam zangi ya kama izu ɗaɗɗe ake yi in ya kama sai in dare ya can haka wani lokacin sai a rage gari ya kusan wayewa aka karatun da ya kare sai a koma rabin izu ana yin rabin izu to shi ne sai aka ba shi nusufin nusufin karshe na ar-rahman allama al-qur'an wanda da an gaba shi za a shigar sami allahu kawai ya laka fi zawjiha ya haɗe da kwangwaraman nan akwai ta sabba da ake ce mata suna ce mata kwangwarama suratul hadidi ko ta wujujjiga shi ne malar zangi da ya karba sai sai yanzu yaro an karatun naka mai kenan kake tarawar kai a gaban manya ya ce yanzu da Allah ko auren fari ma baka yi ba ya ce to bari ka ji ni na aura na aurar wani ya gani ya ce yana so na aura masa bari ka jina wa kamun ni eh da ya kama kad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha na sai da jamila jiddatu wan nasi ko tari ba ya masa ba to kaga saboda an yi abin da kyau ne lokacin da ake kurusiya shi yasa ya ce ya aura ya aurar ko wani ya gani ya ce yana so ma ya aura masa amma bari ka jina wa kamu Allah ya sa ku dace to Abu Ishaq sabii lokacin da ya girma ya dan samu ikhtilafi dan haka almajiransa na karshe-karshe ba a ganin hadisansa suna da kyau kamar almajiransa na farko da haka sai ki cewa zuhair shi a wajen abu ishaqa bai kai can ba saboda jin karaitansa a ƙarshe ne an gane ko yanzu hujja nawa al’imam imam al-tirmidhi ya kawo kenan hujja ta farko isra'il asbatu ko asbatu ahfadul hadith abi ishaq in ne a abu ishaq ake magana to isra'ila ya fi duk waɗannan haddacewa sannan abu na biyu shi zuhairu a ƙarshe-ƙarshen rayuwar abu ishaq ya roja hadisi a wajensa saɓanin isra'il jai mito قال وسمعت احمد بن الحسن الترمذي يقول yace naji a'a dalili uku kai akwai na biyu dalili na biyu shine ta mutaba'a al-qais ibn rabi ya masa mutaba'a Shi ne dalilinsa na uku amma ka san malamai da suka bi waɗanda ake cewa lauyoyin imamul bukari ne da sai suka bi waɗannan dalilai na al'imamu turmidi da ya rinjayar da ruwayar isra'ila akan tawa akan ta zuhair suka ce gaskiyar magana cewa isra'ila riwayarsa asbatu ahfadu li hadith isra'il suka ce wannan maganar tasa al'imamu abu dawud ya saba masa al-imam abu dawud ya saba masa yace ce yace zuhairu asbatu min isra'il to kaga wannan dalilin nasa mai rauni ne saboda ga abinda abu dawud ya faɗa suka ce mutaba'ar qais ibn rabi kuma ba mutaba'a ɗaya ce? to ai shi kuma zuhair yana mutaba'at ne da yawa zuhair yana da mutaba'at da yawa ne suka ce kuma mutaba'at din nasa ibn hajar ya kawo mutaba'at din sa daiwa yawa ba mu mutaba'a dai bane shi to wanda yake da mai goyon wai ana jin jayar da maganar sa ne saboda yana da goyon bayan wani guda daya shi kuma wancan yana da goyon bayan mutane da yawa to an gane ko sannan abin da suka ce da yace ma na karshe cewa riwayar Zuhair daga Abu Ishaq a karshen rayuwarsa ne suka ce gaskiya al-Imam Ahmad ibn Hanbal ba haka ya fada ba ba haka ya faɗa ba abinda shi ya faɗa ba haka ba ne to kaga duk hujjojin nasa an rauna nasu sannan shi kuma bayan haka riwayar samun kafi'a ce riwayar imamul bukhari kuma muttasila ce kaga riwayar bukhari ta kuke a kan tasa duka Allah ya ji kansu zarhama yace naji Ahmad ibn al-Hasan at-Tirmidhi malamin sa ne almadarin Imam Ahmad da Ibn Hanbal ya kuro yana cewa sami'tu Ahmad ibn Hanbal ya naji al-Imam Ahmad ibn Hanbal yana cewa idza sami'ta al-hadith an za'ida in ka ji hadisi daga za'ida wa zuhayr da zuhairu fala tubali to karka damu Allah tasma'ahu min ghairihi ma karka damu in baka ji agun wani ba ma ya ishe ka illa hadisa abi ishaqa sai dai hadisin abu ishaqa sabi'i shi kan karka dogara da su kenan ba na karka tsaya in ka ji agun su kadai nemi wani kari kun bai wannan maganar kuwa al-imam ahmad ibn hanbal ne yake cewa in ka ji hadithin za'ida za'ida ibn qudama a saqafi ko ka ji hadisin zuhairu in dai ka ji hadisi a kuma waɗannan mutane guda biyu ko hadisin waye ba sai ka nema abin wani ba ya ishe ka in dai ba hadisin abu isa ka sabi'i ba ne nan kan ƙara nema wato kamar yana isharar zuwa ga cewa karka dogara da su akan hadisin abu isa ka sabi'i shi ne abin da imamu turbizi yake so ya nuna wa abu ishaq inda yana cewa abu ishaq abu ishaq ai alkunya ce ko sai ya ce sunansa ismuhu amr ibn abdullah sabii alhamdani yace wa abu ubaida ibn abdullah ibn mas'ud lam yasma min abihi kaga sake mai tafa, kuma abu ubaida dan abdullah dan mas'ud lam yasma min abihi bai ji daga babansa ba kaga ya tabbatar da yanke bai kenan wala yu'rafu ismuhu kuma ba a san sunansa ba me yasa ba a san sunansa ba abu ubaida ya shahara da shi har an manta da sunan wasu suka ce la'alla bai da wani suna ne sai wannan domin ya halatta a maka suna alkunya ya halatta amma muna yi ba mu samu da mu samu sa abubakar ai alkunya ne abubakar ba alkunya ba ne inda shi abubakar ɗan farkon sunansa abdullahi ne abdullahi bin abi Kuhafa abdullahi bin usman amma abubakar shine abin da ya shahara da shi to kaga muna sawa ai abubakar yanzu wannan hadisi kaga asalin sai yana da idrabi amma a wajen al-Imam Tirmidhi ya zama mutsaribi ba saboda ya fito da riwaya da tafi karfi a wajensa ita ce riwayarwa Isra'ila an Abi Ishaq as-Sabi'i an Ubaydullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud an Abdullah ibn Mas'ud wannan riwaya ita ce tafi kyau a ciki duka dan haka shi a wajensa ba mutsaribi bane tunda ya tsamo da tafi kyau amma riwayar munqati'a ce haka a wajen Alimamul bukhari hadisin asalin sai yana da rabi amma ya tantance hanyar da dabi kyau ya fito da ita shine riwayar Zuhair ko <coughs> ibn Muawiya ta hanyar Abu Ishaq as-Sabi'i shi ma an Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi al-Aswad ibn Yazid an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wannan duk kaga harka ce ta ilimin hadisi ma da yake zuba mana an bar gudarin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam an tafi takanikalizm din yadda ake bayan hadisi babu ma ja fi karahiyati ma yustanjabi babun dake karantar da a karhancin ma jabihi, abinda ake yin tsarki da shi wato akwai abubuwan da ba a yadda kai tsarki da su ba shine wannan babun zai karantar da kai قال حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن القمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن al abu isa ya ruwaci wannan hadisi daga malamin sa hannadu ibn sari da isnadin sa zuwa ga abdullahi dan mas'udin shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ce la tastanju bir rawfi kada ku yi tsarki da kashin dabbobi wala bil izami kada ku yi tsarki da kashi fa innahu domin shi zadu ikhwanikum min al jinni kalaci ne kumallo abincin yan uwanku ne aljanu kaji aljanu a ce yan uwanmu ne <laughs> kuma yan uwanmu ba ne akwai yan uwa ko wanda ba yan uwa ba <laughs> Neman za'ala Allah ce fa innahu zadu ikhwanikum min aljinn to wannan hadisi hadisin abdullahi dan mas'udin cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a tsarki da abubuwa guda biyu kar a yi da kashin dabbobi kuma kar a yi da shakashi kenan an hana yin tsarki da waɗannan ba a yin da su suka ce asali shine duk abin da ba a ce kar a yi tsarki da shi ba to ya halitta yi tsarki da shi kawai abin da ya zo a cikin waya an ce ba za a yi tsarki da shi ba shi ne ba za a yi tsarki da shi ba amma duk abin da ba a ce kar a yi tsarki da shi ba to ya halitta yi tsarki da shi a babin gusar da najasa ya zo a wata ruwaya wanda Allah ya hana da gawayi ta hana yi da gawayi abu nawa kenan abu uku wannan fa'in fa innahu malamai suna tattauna akan wanne yana koma zuwa game an faɗa abu biyu ne an faɗi kashin dabbobi an faɗi kuma gashi sai aka ce fa innahu domin shi shi me ya wudu yala. ana aqrabi madhkurin ko amma ba ko yaushe bane kuma zamiri dai kan ya hada abu biyu ko ba ga bane wallahu wa rasuluhu haqu an yurduhu Allah da manzon suka fi cancanta ku yarda aka ce ku yarda da shi shiwa Allah ba za ku yarda da shi ba ko manzo Allah ne ba ku yarda da shi ba in ka ce na akarin mazkurin waye akarin mazkurin manzo Allah ne kenan shi Allah ka duka biyun ne ko wala tawallaw anhu ka gani wati wallahi wa rasuluhu wala tawallaw anhu kaga ba nan sa anhu ma kenan wallahu wa rasuluhu aqwan yurduhu ay an yurduhuma ba nan sa kenan to wasu haka suka ce aifa innahu aifa ma, haka wasu suka ce wasu suka ce afa innahu yana koma zuwa ga al'izam ne saboda ya zo a wata riwaya cewa ar shi ba abincin aljanu ba ne, a'a abincin dabbobin aljanu ne to shi yasa sai nan aka keɓance abincin nasu su kaɗai tunda su aka ce abincin su ne sai zamirin ya koma guda ɗaya saboda al-izam ake nufi domin arrauku ba abincin aljanu ba abincin dabbobin aljanu ne kun fahimta ko wannan hadisi ne ingantacce na cikin sai muslim haka cikin sunan da imamun nasa'i da abu dawud da ibnu majah haka al-imam ahmad ya fitar da shi وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر duk waɗannan akwai hadisin da aka samu a wajensu da yake da ma'anar wannan magana قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعب عن ألقمة عن عبد الله بن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله نن الإمام أبو عيسى ينكا وترواية شيء Isma'il ibn Ibrahim wato Isma'il ibn Ibrahim ibn Ulayya ya fi shahara da ibn Ulayya wani babban malamin hadisi ne har ana ce da shi rihanatul fuqaha saboda fiqhunsa da yake da shi na hadisi al-Imam Ahmad yana cewa ilayhi al-muntaha fi tafabbut shine karshe inda wajen tafabbut ne wajen bin diddigi da kiyayewa hadisi to riwayarsa ce ta hanyar al'imamu sha'abi daga alƙama daga abdullahi ɗan mas'udin annahu kana ma annabi sallallahu alaihi jinni cewa yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lailatul jinni ranar da manzon Allah ya hadu da aljanu ba manzon Allah ya gaba da aljanu ba qul uhiya ilayya annahu annahu sama nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba kamar yadda zuciyar sun al-ahqaf ma ko wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma habaruhu qalu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi ajil haqqi ila tariqin mustaqim har zuwa karshe to a cikin hadisin faqala ash-sha'bi al-imam ash-sha'bi sai yace inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala annabi yace la tastanju bil rawfi wala bil idami fa innahu zali ikhwanukum min al jinn al imam ash ya fada ba maganar ba da abdullahi dan mas'udin bane a riwayar isma'il ibn ibrahim sai zama al imam ash-sha'bi ne ba abdullahi dan mas'udin ba kaga sai zama riwaya ce maqdu'a kenan wa yace riwaya mai wata fi wal amalu ala hadha inda ahadul ilmi yace amma dai malamai akan wannan suke aiki ba a tsarki da kashin dabbobi sannan ba a yin tsarki da kashi <coughs> sai yace wa fil babi an jabir ibn umar radiyallahu anhuma Nan suka ce gaskiya wani tikrari ne la Allah an samu kuskure ne wajen nusakh masu kofowa amma in ba haka ba wannan magana ba ta da ma'ana yace wa fil babi an jabir ibn umar domin ya faɗa a baya ai farko abin da yake wa fil babi an abi hurairata wa salman sai cewa wa jabir ibn umar to nan kuma sake cewa an jabir ibn umar kaga tikrari ne an riga an faɗi wannan maganar a baya amma dai yawanci duk nuskar da suke hannun mutane malamai suka ce haka yake da Allah a can baya ne tun ana kwafa da hannu wani ya kuskure to in an samu kuskure kuma ba a canza wa mutum abin da aka samu ba rubuce sai dai ka bo ƙasa kai bayani mutum ba zai zo rubuta littafinsa sai kuma ka zo ka kankare masa ba a in kana ganin kuskure ne sai ka buga lamba sai ka sa a ƙasa ka ce wannan fa kaza ya fi dacewa ba kaza ba amma ba za ka kankare masa nasa ka gyara masa nasa ba kaga tuntuni da akwai hukukun tsabi kenan babu ma ja'a filistin ja'i bil ma'i babin da zai magana akan hukuncin yin tsarki da ruwa da aka ce to me yasa ma aka gabatar da tsarki da dutse ne akan tsarki da ruwa wanne ne asali ne tsarki da ruwa ne asali ko tsarki da dutse to ai da ya kamata a gabatar da shi shine asali amma sai al abu isa sai da ya gabatar da tsarki da dutse sannan ya kawo tsarki da ruwa kasa abin mamaki babu sabanin malamai akan tsarki da dutse amma akwai sabani akan tsarki da ruwa eh karatu sai kana yi sai ka sa abin da yake cikin karatu ka san abin saboda mu abin da tunda muka samu muka tashi muna yi muka samu muna yi kawai kowa tsarki da miyaki tsarki da ruwa saboda haka zaka ce zaka yi mamaki a ce akwai saban tsarki da ruwa akwai malamai da suka ce gaskiya su suna ganin makaruhi ne a yi tsarki da ruwa wasu ma suka ce manzo Allah bai taba yi tsarki da ruwa ba da dutse yake wanda ya ce tab to shi yasa ya kulla babi anan ne kawo maka cewa manzo Allah yana yin tsarki da ruwa wanda suka ce manzo Allah bayan tsarki da ruwa ba gaskiya suka faɗa ba قال حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي, بن أبي الشوارب البصري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله al abu isa ya rawaito wannan hadisi daga malamin sa qutayba ibn sa'id da kuma Muhammadu na Abdulmalik malik su guda biyu da isnadinsu zuwa ga mu'aza wato mu'aza binta abdullahi al-adawiyya ita kuma daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace murna kunna tana gaya wa mata ne nunin niswa ce wannan murna ku umarci da kunna mazajen ku an yastadibu bil ma'i su rinka yin tsarki da ruwa fa afta hayihim domin ni jin kunyarsu in ji waye in ji na Aisha ta ce tana jin kunya ta gaya wa ma ta yi magana tsarki wa maza tana jin kunya amma ku mata zan gaya muku ku gaya wa mazan ku su rinka yin tsarki da ruwa fa na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu domin annabi yana yi annabi yana yi kaga wannan dalili ne karar da yake nuna cewa ana yin tsarki da ruwa manzo Allah ma yana yi har ma mun karanta a baya al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ibnu ibnu al-Imam Abu Isa rahimahullah tabaaraka wa ta'ala ya nuna cewa malamai sun tafi akan cewa ana yin tsarki da ruwa ana yin tsarki da dutse kuma yana wadatarwa akan me akan ruwa abinda ke nuna cewa ruwan ruwan yana nan barjak ana yi da shi wannan hadisi yana nuna mana yadda mata ya kamata su kasance ba kowace irin magana ne mace za ta rinka yi a gaban namiji ba tsakani da Allah yadda yau wasu daga cikin mata suke fitowa da sunan wa'azi su yi ta yin maganganu kuma maza suna ji inda a ce 'yan uwansu mata kaɗai suke keɓancewa su yi musu da ba zai zama matsala ba amma a social media ake sawa a yi ta maganar kwanciya nan fa maganar tsarki ne da ruwa na na'isha ta tana jin kunya ta gaya wa maza ba za ta yi musu maganar tsarki tana ganin tana jin kunya amma ku zan gaya muku a matsayinku na mata amma mace malam sai a zo a ɗauke ta a talabijin a social media a sa ta tana maganar kwanciya don Allah wannan tarbiyar mu ce abu ne mai kyau a samu mata suna wa'azi wa 'yan uwansu mata amma don girman Allah a daina sa a social media don maza za su ji kuma za su gani domin ba daidai ba ne mace ta yi maganganu masu nauyi irin wannan a social media maza suna ji ba daidai ba ne amma wazi a ci gaba da yi amma inda irin wannan wa'azin da za a yi ne na maganar yadda mu'amala tsakanin miji da mace yake da yadda mata za su tsaftace jikinsu duk irin wannan bai kamata a ce mace tana yi maza suna jinta ba bai kamata ba Allah ya samu dace wannan hadisi ne ingantacce al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi cikin Sunan haka al-Imam Ahmad cikin Musnad sai ya ce wa fil babi an jabir ibn abdullahi albajali wa anas wa abi huraira qala abu isa hadha hadithun hasan sahih wa alayhi al'amalu inda ahli al'ilm yace akan akan sa malamai suke aiki yaktaruna al-istinja' bil ma' sun zaɓi tsarki da ruwa wa in kana listin ja'u bil hijarati yujzi'u indahum duk da suna ganin cewa tsarki da dutse ma ya isar fa innahum istahabbu istinja'a bil ma sun zabi ko sun so tsarki da ruwa wa ra'auhu afdal kuma sun ga yafi a wajen malamai tsarki da ruwa yafi akan tsarki da me tsarki da dutse ba da zai nuna maka cewa wancan sabanin mai rauni ne akwai shi kam wasu malaman da suke ganin su suna ganin kai tsarki da dutse fa ba shine ai tsarki da ruwa bai dace ba bai yi ba amma gaskiya magana ce mai rauni وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق haka kuma manyan malamai irin su Sufyan al-Thauri irin su Abdullah ibn al irin su al irin su Ahmad ibn Ahmad ibn Hanbal da Ishak ibn Rahawiya haka suka faɗa. wato in kana karanta irin wannan maganganun malam zaka rinka jin cewa kai ba kowa bane idan hal al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi zai faɗi magana amma ba kawai hadisi zai zai shiru ba sai ya ce wannan fahimtar da aka karanto ita ce fahimtar malam wane faɗi wasu manya-manyan malamai da ke gani suna gaba da shi to don Allah yaushe mutum zai zauna ya ce shi baya ganin cewa akwai wani malam ya gaba da shi san Allah akwai hankali a cikin wannan ni yanzu in nace a iya unguwan nan wace unguwa ce wannan iya unguwar fadamar mada na ce ba malamin da zan tambaya wani abu ya koya min ko ya gaya min ko ya kare ni wallahi ya kamata a sani a kama ni ina da gata abin bulala wallahi iya fadamar mada kar ka hada da tudun zulmanu ka ce turun ka ce kaza ka ce balle bauchi balle najeriya walla iya wannan unguwar in dai ce ban da malami ko ba wanda zai koya min wani abu ko ba wanda zan tambaya abin da ban gane ba wallahi ya kamata a kama na mun bulala in ba amun ba gata ne banni. ku ce Allah jikana eh duk wanda ya rasa gata sai ka ce Allah jikansa za mu ji anan nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya ce mana wa sallallahu sallama ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh